da soyayya ta dalilin ku me za ku yi gani doni kar ku katsan burin iya takuna matan zamani ado na gari maganar da ake cewa so zane maka nuni kar ka katsan burin iya takuna matan zamani ado na gari maganar da ake cewa me kyau ko mara kyau duk ɗaya ne takun ake kalla komai ya canza ga mu muna irin wani karni na shiga soyayya Gracias. in na ji wani na fogunki ki ban nono da fura